an gurfanar da jarumi na Baraska a kotun tafi da gidanka. kwamitin tsaftar muhalli na karkashin wata da gwamnatin kano ta kafa ya cafke dan wasan kwaikwayon nan mustapha musti wadda aka fi sani da na baraska an cafke ɗan wasan ne a unguwar tudun wada da ke karamar hukumar nasarawa bisa karya dokan zaman gida domin tsabtace muhalli har zuwa karfe goma na safe mustapha na baraska ya shaida wa freedom radio cewa ya fito ne domin zuwa jana'izar cikin rashin sani amma yanzu ya fahimci cewa tsabtar muhalli ta kori kowane uzuri a karkashin kotun tafi da gidanka a karkashin mai shari'a awal yusuf suleiman ya ci taransa naira dubu biyar amma daga bisani ya nemi afuwa tare da nuna damarsa, a don haka kotu ta yi masa sassauci ya biya naira dubu uku ku danna subscribe domin samun labarin kaniwood da dundumin su